A shirinmu na nishadi, a yau mun samu bakoncin Nura Mustapha wanda aka fi sani da waye. Ya shafe shekaru goma sha bakwai a harkar film industry inda yake ba da umarni. A shekaru goma sha bakwai shekaru biyar a matsayinsa na jarumi kafin ya koma ba da umarnin. Ni darakta ne a harkar Hausa film. Daraktin kaɗai kake? Dari kafin na fara daraktin na fara yin acting. daga nan kuma sai na rikide sai na koma darata da ka fara acting din kana fitowa a matsayin jarumi kenan eh matsayin jarumi mafi nina na farko na fara fitowa me yasa to ka rikide ka dawo kana darata eh kisan kowane bawa da akwai inda Allah yake ajiye shi akwai abin da zaka ka fara yin shi to sai kuma ka ba nan ce hanya ka sai ka dawo Allah ya so sai ya dawo sai bi da kai sai ka ba hanyar taka ina cikin yin ina cikin acting then sai naga kuma na fi samun kwarewa a ba da umarni sai na dawo sai na ci gaba da yi saboda wasu abubuwa da suka faru shekaru nawa kenan da ka fara shekara ta na kai shekara goma sha bakwai da fara harkafi mm. kuma kai shekara na kuna fito a jarumi na yi shekara akalla ta kai shekara biyar na fito a jarumi eh, sannan rabuwan shekara goma sha biyu ah, shekara biyu na fito a jarumi shekara uku na fito ina yin daraktin kuma ni ne jarin sannan sai na haƙura da yin acting ɗin kawai sai na koma na cigaba da daraktin din kawai abin sha'awa a wani harkar eh, ni abin sha'awa gare ni ko kuma abin sha'awa ga al'umma gare ka abin da ya sa ya hankali eh, gaskiya abin da ya fara jan hankali na fara ni tun farko mutum ne wanda yake da sha'awan kallon fina-finai to sai na ga a cikin fina-finan da nake kalla indiya america akwai wasu saƙonni da nake gani har aka zo sai na fara kallon fina-finan hausa fim sai nake ganin cewa to su ma harka hausa fim akwai wani sako ta yadda idan ka isar da shi za ka sami lada a gurin allah kuma harka ce wani ɗauke ta sana'a misali kamar a harkar fim abin da na ɗauka cewa idan mutum shi fim kamar wani abu ne na yadda za ka yada wani wata manufa ko wata haƙiƙa saboda haka sai na ga matsayina na wanda nake ni ba haushe kuma musulmi zan iya ba da gudunmawa mai yawa idan na shiga ta wannan harka ta hausa fim da farko abin da fara jan hankali na kenan na shiga na fara kuma kana da gamsu da alhamdulillah masha Allah la quwwata illa gaskiya ka eh, na gamsu gaskiya da wannan sana'a da nake shi za har ne wannan ma dadewa a cikin ta to kana fuskantar kalubale shi shine na yadda har yanzu masu kallo ba su ma fahimci menene fim ɗin hausa ɗin ba na yadda suke ganin mu kamar wasu mutane ne wa'anda marasa kirki mu ba masu gyara ba ne kamar masu ɓata ainihin tarbiyya ne wannan ne ƙalubalen da ya fi damuna ko shakka babu masana'antar shirya fina-finai ta kaniwu ta yi babban rashin jaruma uwa kuma jigo har hajiya hafsatu sharaɗa wanda ƙididdiga ke nuna cewa ta kai kimanin shekaru saba'in a duniya jarumar wacce tsohuwar malamar firamare ce ta rasu ne bayan fama da ta yi da gajeriyar rashin lafiya allah ya mata rahama amma. jarumi ali nuhu bayan dawowarsa daga daga bikin karramawar african film award da aka gudanar a london ya wuce garin jos don ci gaba da fim ɗin Amina Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a